أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدم عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء ما أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أنزلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن مكر الذين أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلاده عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة 26 لوطن رمضان هجرة تدهو لتاريخ أولى 38 ya yi daidai da 21 ga watan 6 shekarar ta 2017 za mu yi kokarin fassara aya ta farko zuwa aya ta سورة الرعد إن شاء الله تعالى waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa shi ɗan adam babu makawa dole face Allah maɗaukaki ya tayar da shi a bayan mutuwarsa babu makawa Allah maɗaukaki zai tayar da kowannenmu a bayan ya mutu muna roƙon Allah subhanahu ya sa mu cika da imani الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa kansa sanin fasarar waɗannan harufa. Allah madaukaki ya ce, Tilka ayatul kitab waɗancan labarai da aka bayar a suratu yusuf alaihi salam ayoyi ne na littafi wanda ya shafi labarai daga Allah subhanahu wa ta'ala wallazi unzila ilayka min rabbika kuma wannan alqur'ani da Allah ya saukar maka ya kai Muhammad littafin da aka saukar gare ka daga wajen Allah mahaliccinka huwa alhaqu wato littafi ne wanda gaskiya ne fa'tasim bihi don haka kai riko da shi walakin na aksaran nasu la yu'minu sai dai mafi yawan mutane ba su yin imani wato farkon suratul ra'ad yana da alaka da ƙarshen suratul yusuf kuma ba wai su ba ne, wato haka alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi idan ka tafi ka lura ka sa lura da kyau za ka gane kowace sura tana da dangantaka da wacce ta biyo bayanta duk wata sura ta alkur'ani haka Allah ya kara su tana yiwuwa fahimtar ka bai kai ka gane ba suratu ra'ad kamar ci gaban suratu yusuf ne alaihi salam eh, ka lura misali da farkon wannan sura ta suratu ra'ad ka auna da abin da Allah madaukaki ya faɗa da kuma aya ta ɗari da uku ta suratu yusuf wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da ka yi faɗayi ya kai muhammad ba masu imani ba ne an ba ka saba mu ba ne idan ka auna wancan aya wa ma aktarun nasi wa zau harasta bi mu'minin da wannan farkon suratul ra'd walakinna aktaran nasi la yu'minun maganar guda ce kuma ka auna ƙarshen suratun yusuf alaihi salam wato aya ta ɗaya, ma kana hadisan yusra ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون me ake nufi da huwa huwa din nan ana nufin alqur'ani sai ka auna da farkon suratul ra'd tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi na littafi ka dubi aya ta 105 ta suratul yusuf alaihi salam wa kam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ayoyi nawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan lura abubuwan a yi tunani guda nawa muke wuce su a kowace rana to sai ka auna kuma da wannan aya ta biyu mai Allah madaukaki ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati Allahu allazi rafa'a samawati bi ghayri 'amadin tarawnaha ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد أما نفشيه وأن يدق سما باب جمشقين babu gimshigai kaga masallacin da akwai gimshigai ga sunan da yawa saboda rike rufin to shi Allah ya daga sama tagawar da ilimin dan adam ya kasa kai ya gano ni shi Allah ya daga sama amma kuma babu wani gimshiki eh, idan aka ce amadin wato jam'u ne na amudin bi ma'ana as-sawari babu gimshikai da kuke iya gani allati tarawnaha ka auna da wancan aya ta suratu yusuf aya ta 105 wa kam min ayatin fis samawati wal ardi ayoyi nawa ne kuke mai da kasa wanda dan adam yake wucewa baya ma tunani akai yanzu kaga za ka yi tafiya daga nan ka je Lagos ka je kasashen duniya kai ta tafiya a jirgi a mota ka taba ganin ginshiki da ya dogare sama don ka tafatsu wannan ma abin lura ne gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya nawa ne ɗan adam yake wucewa baya lura shi wanda ya isa ya sanya kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala sun maskawa alal arshi sannan Allah ya tabbata a saman al'arshi wa sakara shamsa wal qamara Allah ya hore rana ya hore wata wannan ba abin lura bane yau da safe rana ta bullo tun mun tashi sai kowa ya wanka ya kama tafiya wurin aiki sai bacci yana yi bukatar ka duk ka kama yi wa ya taɓa tunanin idan gari ya waye rana ba ta fito ba shin duniya me za mu iya yi mai za mu iya akwai wani ilimin da ɗan adam yake da shi wanda kake ganin zai iya fito da rana in ta ki fitowa Allah shi ya hore ta shi ne abin da ake nufi da horewa ka ɓuya ka ɓullo har ma muka tsaki jiki da cewar gobe ma za ta ɓullo ba ma shakkan ma gobe rana za ta fito saboda wannan horewa ta Allah subhanahu wataala mun sakantance da shi mun yarda Allah ya riga ya hore ta me yasa kanka da a ce dan adam ne aka bashi wannan aiki duk bayan awa goma sha biyu ka zo nan bayan awa goma sha biyu ka je can wallahi wata rana sai an ji kunya zai fasa amma Allah da ya hore rana da wata ba fasa wannan bai ishi dan adam yi tunani ba kullun yajri ila ajli ajalin musamma ko kuma kowannen su da rana da wata yana gudana ne zuwa ga wani ajali da Allah ya riga ya diba mu. ba zai ba zai yi latti ba ba zai fasa hitowa ba amma idan lokacin ya zo dan adam zai gani idan lokacin ya zo rana ba za ta hito ba kuma ba wanda ya isa ya fito da ita Allah kada ka nuna mana wannan lokaci yudabbiru al-amra Allah shi ke shirya al'amura na duniya wanda shine ya dunkula maganar gaba ɗayanta damuna ta zo ta wuce rani ya zo ya wuce wace kawo su baka tunani shi ne Allah madaukake ce yufassilu ayati Allah madaukake yana rarrabe ayoyi la'allakum rabbi kun rabbikum nuna. saboda me don ku musulmai game da haɗuwarku da Allah ku san fa babu makawa tabbas ne sai ya auku wannan aya ce gare ka ka san komi dadewa akwai ranar da zaka tashi a gaban Allah wanda yana kama da aya ta goma ta suratul luqman khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wannan ayar ta samu fahimta kashi biyu Allah subhanahu wata'ala yake ya daga sama ba tare da wani gimshiki ba amma sai ya ce tarawnaha hmm. tarawnaha babu gimshikin da kuke iya gani to a suratul luqman kuma Allah subhanahu wata'ala wato yana cewa khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya halicci sammai ba tare da wani girshiki da kuke gani ba wa amqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa basta fiha min kulli dabbatin wa anzala wa anzalna samai ma'an wa ambatna fiha min kulli zawjin karim to shin akwai gimshikin ne ba mu iya gani ko ko babu gimshikin saboda wannan kalmar da Allah yake tarawunaha Allah ya daga sama babu ginshikin da kuke iya gani tana iya yiwa akwai ginshikin amma ba ma gani shi sa malaman tafsiri nan suke ganin wato abin ya zo kashi biyu ah, na farko dai Allah madaukaki ya ce tarawunaha wannan kalma na cewa tarawunaha kuma ba a wuri guda a cikin alkur'ani ba gashi ya faɗa a suratul ra'd gashi ya faɗa a suratul luqman bi ghairi amadin tarawunaha babu gimshiki babu gimshikai da kuke iya gani kuke iya gani a shirke na tana yiwa a samu gimshikai da waɗanda ba mu iya gani wannan shine abin da malaman kimiyya kuka yarda da shi sun yarda sama tana da ginshiki amma ginshikin ba ka iya ganinsa ba ka iya kuma gwadawa ka gane alamarsa amma dai akwai wanda shine suke kiransa dark matter wato akwai abin da ya rike sama wanda bai tarwatse ba ya zama duk abin da Allah ya aje shi a sama yana tsayawa sun yarda akwai shi duk da cewar ba ka iya ganin gimshiki amma akwai wata halitta ta Allah mai karfi wanda take riƙon sararin samaniya suna kiranta dark matter da wannan fassara fahimta guda ce ta malaman sunna saboda ya dace da ayar alqur'ani bi ghairi amadin tarawnaha babu gimshikin da ku kuke iya gani to amma akwai fahimta ta biyu wannan fahimtar kuma ita ce gaba ɗaya sararin samaniya ba shi ma da gimshiki wanda ɗan adam yana gani haka ma wanda ɗan adam baya iya gani gaba ɗaya sararin samaniya haka Allah ya batta wa yake rike da ita ya faɗa mana a suratul hajji wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi wanda ya nuna cewa shi da kansa Allah ya rikon sama don haka yasa sama ba ta faɗo ba ta faɗo akan mutane ba inna inna inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim to amma ibnu kasir yana cewa fahimta ta biyu din nan ita ce mafi dacewa sararin samaniya ba shi da gimshikin da dan adam yake gani da ma wanda dan adam baya iya gani haka Allah ya halicci sama ya batta kuma tana tsaye da ikonsa wannan fahimta ita ce mafi dacewa domin me huwa al-akmalu fil qudra ita ce tafi nuna kamalar Allah ta wajen iko yana iya rikon sararin samaniya duk da girmanta duk da halittu masu nauyi da suke cikin sararin samaniya amma Allah ya rike babu kuma ginshiki babu gimshikin da kake gani babu gimshikin da ba baka gani to Allah subhanahu wata'ala yana ba mu misalai yanzu wanda ya rike sama din nan tana yiwa ma baka san girman sama ba ka je ka nemi me ake ce ma irin madubin nan da ake hangen nesa eh ka je ka nema ka kalli sararin samaniya iya ganinka Allah ya rike babu ginshiki ya kusa da dan adam bayan ya mutu shi ke da wuya mutum ya mutu a jinne Allah ya kaji shi shi zai zama yana da wuya ya sake gaya man cewar wa huwa allazi madda al-arba ci gaba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض أمدا ننفشيني وان دي ميكر دكتا كما هذا أنه مكباك مثالي da abin mamaki na halittar Allah a sararin samaniya to kasar ma abin mamaki ba saman kawai ba Allah shi ya miƙar da ƙasa za ka yi iya tafiyar ta kan ƙasa ba ka ganin ƙarshenta ai ta rigima ana kashe juna a kan ƙasar babu wanda ya san iya ƙarshenta kana doronta doranta baka san me ke kafanta ba Allah ya miƙar da ita ya gyara ta wa ja'ala fiha rawasiya ya saka duwatsu a cikin ƙasar wa anharan ga rafuka koramu daban-daban rafi Allah subhanahu ta'ala ya sanya saboda idan kasa babu ruwa to kasar kuma ai ba za ta yi dadin zama ba wa min kulli samarati sannan duk wani dan ice ga ala fiha zawjayn ne Allah ya sa nau'i biyu Allah subhanahu ta'ala ya fata jinsinsa guda biyu yughshil layla nahar Allah yana rufe dare da yini yini ya rufe shi da dare inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun cikin waɗannan bayanai akwai ababen lura ga mutane waɗanda suke tunai Allah ka samu na cikin su sai ya ce ne وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات ونخيل وجنات ونخيل وجنات من أو, أو من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض فنن دور القصائد الهريم أقيا دون ذاك الورج جاء الله سبحانه وتعالى وأن واندزي كبتر ما أقيا الله سبحانه وتعالى وفي الأرض إطاء متجاورات كسر إتكنتا akwai yankuna da ke makwabta da juna gonaki ba ba Za zaka ga wannan gonar tana gefen wannan amma kuma wannan gonar ta yi albarka wancan ba ta da shi gonar ga ta tana makwabtaka da wannan amma za ka iya samu wannan yana da wani ɗan ice wancan kuma baya fitarwa ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai isa kai tunani ba ya aka aka samu bambancin nan wa jannatin min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sannan akwai gonaki gonaki wanda ya zama to na inabi a samu inabi a samu shuke-shuke a samu nakhilun itatuwan da biyu waɗannan za ka same su sinwanin duk iri ɗaya ne wannan dabino da wancan dabino da wannan inabi da wancan inabi za ka samu duk ɗaya ne masara da ka noma da wancan na noma duk ɗaya ne asalin halittar ɗaya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa gairu sulwanin amma kuma idan an ɗaga su ba ɗaya bane saboda za ka ga wani ƙwayan dabino gashi dai bishiyar dabino duk iri guda ne amma za ka ga wannan dabinon ya fi wancan girma wannan dabinon za ka samu launinsa daban wancan ma launinsa daban ta wajen launi sun bambanta ta wajen girma sun bambanta ta wajen ɗanɗanon ma sun bambanta kamar da zai faɗa a gaba yana cewa to amma abin mamaki shine yusqa bi ma'in wahidin ruwa ɗaya aka saukar ya fitar da waɗannan abubuwa ruwan sama guda ɗaya amma hatta a jinsin masaran ma ba ɗaya bane shinkafar ma ba ɗaya bace dabinon ba ɗaya bane inabin ba ɗaya Wani nufaddilu ba'daha ala ba'din fil sannan ta wajen ɗanɗano ma suka samu wancan dabino ya fi zaki akan wannan wancan masarar ta fi daɗi akan wannan wancan shinkafa ta fi daɗi akan wannan haka Allah ya fifita su amma abin da zai baka sha'awa shi ne. ruwan sama guda ɗaya Allah ya saukar sai ga sun fito kuma daban-daban inna fi zalika la ayatin liqaumi ya'qilu lalle ga haka akwai ababen lura ga mutane da suke da hankali waɗanda suke hankalkan al'amura na Allah subhanahu wa ta'ala to haka dan adam idan aka ce za a tare shi wannan babu mamaki ruwan sama guda za a yi amma duk mutane za su kowane da irin halittarsa daban yanda ka ga mu dinnan amma ruwan sama guda ɗaya haka Allah zai zo da mu shine Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'ajab wa in ta'ajab fa'adabun qawluhum أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'ajab ya kai Muhammad idan kai mamaki Allah ke ce mar idan kana mamaki ya aka yi kafiri ya ci yarda da Allah sai Allah madaukake ce wannan ba shi ne abin mamakin ba fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid kar kai mamaki dan kafiri bai da musulunci ba abin mamaki shine kafiri ya musanta za a tada shi bayan ya musu wanda shine ma abin mamaki domin kana gani kullum Allah yana tada matattu kullun kana gani wato isharatu ila anna al-ajaba yakunu min inkarihim la min al-ba'th wa ma'nahu in kana laka ajabun min shay'in fa min inkarihim al-ba'th idan ma akai abin da ka yi mamaki ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ai kamata ya kai mamaki da yanda mutum zai musanta tayar da matacce suna cewa A'iza idza kunna turaban ashe bayan mun mutu mun zama turbaya a inna lafi khalqin jadid ashe mu za mu zama cikin wata sabuwar halitta wannan magana ta dan adam Allah subhanahu wataala yake ita ce ke da ba da mamaki idan ma za a yi mamaki saboda duk alamar da za ta nuna maka Allah zai iya da kai ya riga ya kawo shi a duniya kuma kana gani saboda haka yasa ya kawo ula'ika guda uku a ayan nan domin duk mutumin da yake shakkar ma ba za a tada shi ba wannan ba musulmi bane abin da malamai suke faɗa wanda yayi shakkan za a tada shi a bayan ya mutu kafiri Allah ta tsare Allah madaukaki ya gaya mana ulaika allazina kafaru bi rabbihim أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأنهار في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأن سوني وأن سك كافر شيء وأن مهلك والله والله يتشي هجة akwai wasu ayoyin amma wannan ayar ta nuna maka asiri duk mutumin da ya yi shakkan za a ta da shi a bayan ya mutu wannan mutum ba musulmi ba ne Allah da kansa ya faɗa ula'ika allazina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne mutanen da sun cewa Allah mahalicinsu na biyu ba wa ula'ikal aghlalu fi a'naqihim waɗannan idan an tashi din daga kabari suna tashi ne da anfa a wuyan suna tashi da kokumi da sarka kowa zai fito daga kabari da irin siffarsa su waɗanda suka musanta za a tada su suna fitowa ne amma ɗaure kafin ma a je su na uku fa wa ula'ika ashabun nar waɗannan su da yan wuta hum fiha khalidun su kuwa a wutar masu dawwama ne wanda shi ya nuna cewa kafircin ba karama bace saboda babu fita duk mutumin da ya mutu yana shakkar Allah zai kare shi to babu shakka ya mutu da wani babban laifi Allah ka tsare mana imani ibn al-qayyim al-jawziya a littafin ta ilamul muwaqqi'in a mujallal na farko shafin 143 yayi magana yake cewa ja'alallahu subhanahu ihya al-ardi ba'da mawtiha nadhira ihya'i al-amwat wa ikhraj an-nabat minha nadhira ikhrajihim min al-qubur wato Allah madaukaki ya saka mana misali a rayuwar mu ta duniya ya ba mu misalin rayar da matattu da yanda shuka ke fitowa ya ba mu misali da wannan za ka ga an ruwa wato ciyawa ta fito ko ko ka yi noma ka yi shuka amfanin gonanka ya fito wannan fitowar da iri da ka binne ya yi Allah ya saka ka gane misalin ka ne in ka mutu haka kai ma za ka yi ya ma misali wa dalla bin naziri ala nadiri saboda haka yayi amfani da shuka don ya tabbatar ma da alamar yadda kai ma za ka hito a bayan an binne ka ka lura da yadda mutane ke shuka ai tonawa suke a jefa hatsi a binne ya ake wa mutane a tona rami a jefa ka a binne to Allah ya ma misali yanda aka binne shuka ta fito to haka yanda ake binne dan adam zai fito وذلك zalika ayatan wa dalila ala خمس مطالب wanda wannan fitowa na shuka din. abubuwa guda biyar suke nuna maka na farko ka ɗauki iri ka tafi gona ka binne irin ya fito wannan fitowar na iri yana tabbatar maka akwai Allah tunda kai ne abin da ka jefa ka jefa iri ne a ƙasa sai kuma gashi yana tinkuwa da kanka yana girma ya aka yake girma ka tabbata akwai wanda ke wannan aikin saboda haka ake kira wujudu sani ka san akwai mai wannan abin mai aikata wannan abin wato mai fitar da wannan iri din وأنه الحق المبين وذلك يستلزم إثبات صفات كماله tunda ka yarda akwai wanda yake tsirar da wannan shuka to dole kenan za ka yarda da sifofi na kamalarsa me sifofin kamala wanda duk ya fitar da wannan shukar yana da iko ya isa mai iko domin duk duniya ba mai iya maka wannan babu na biyu wa irada wanda ya fitar da wannan shuka yana da nufi saboda bayan da za a yi shuka shinkafa sannan masara ta su kaga wannan yana tabbatar ma da iradatullah Allah yana da nufi abin da ya nufa shi yake fitowa sannan na uku yana nuna maka hayatuhu akwai Allah yana da rai domin inda Allah ba shi da rai ya za a yi shuka ya fito sannan na hudu eh, ilmu yana tabbatar ma Allah yana da ilimi yana da ilimi saboda abin yana fita ya dace da yadda ya kamata misali ka shuka ka shuka masara masaran nan ba za ta fara 'ya'ya ba sai ta gama girma saboda ka idan tana karama ba za ta fara goyo ba domin in ta yi goyo tana karama goyon zai danne ta ba za ta iya fita ba to sai ya zama masarar Allah bai bari ta fara goyo ba a ranar da ta fito sai da ta girma ta yi kara ta yi ƙarfi sai ya fitar da nono me yake karantar da kai me yin wannan yana da hikima yana da ilimi domin inda ya fitar da goyon da wuri da masarar ba za ta girma ba sannan kuma da ya tashi ba ka ƙwayan masarar kai ka shuka ɗaya sai ba ka ƙwaya ɗari bakwai a jikin guda ɗaya me yake tabbatar ma wanda ya maka wannan ne rahama ne yana da jin kai ba mugu ba ne. domin inda mugu ne za ka shuka ɗaya ne ba ka ɗaya sannan wa yana tabbatar maka mai yin wannan ba gurgu bane ba kasashe bane yana iya abin da ya ga dama to ake wannan shukar kawai ta tabbatar ma da kamalar Allah har guda bakwai shi ne ibnu qayyim jawziya yake cewa abin da ke na Allah subhanahu wataala yake cewa in kayi mamakin dan adam to ai babbar abin mamaki shine mutum ma yayi takka za a ji da shi bare ma a ce in manomi ne tunda kullum kana zuwa gona kana shuka ko kana ganin ikon Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a gaba wa yasta'jilunaka bil sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad salat min qablihim al-masulat وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد iqab. wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana manzon Allah ya yi fama da mutane wato kafiran makka duk irin wa'azi na manzon Allah dan babu wanda ya kai annabi iya wa'azi duk wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ruwan su da shi sai ka je kawo azabar kawai Muhammadu mu za mu yarda da duk da kake faɗa ba duk wa'azin ba su da shi a gaggauta musu kawo azaba in gaskiya ne wanda ne yasa Allah ke kariya ga manzonsa wata hikima ta Allah subhanahu ta'ala annabi baya kare kansa Allah ke kare shi in ka dubi tsarin alqur'ani idan kafirai sun tsokani manzon Allah sai Allah ya rama sai Allah ya kare sai Allah ya martani wa ka bi sayyi'ati suna neman ka gaggauta musu saukan mummunan abu qablal hasana gabanin su nemi gaggawan zuwan alkhairi wa kad khalat min qablihim al so kuma gashi misalai misalai jam'ul eh, maslati shine al masalati yani al uqubat Allah ya ba da misalan ukubar da ya yi ma wasu kafirai a baya waɗannan misalan kuma sun zo gare su wato idan ma halaka su ne ai ba abu ne mai wuya ba ba yau Allah ya fara ba tun tuni Allah ya halaka wasu amma duk da haka sai Allah ya ce wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala zulmihim shi Allah mahaliccinka ya kai Muhammad Me yawan gafara ne ga mutane zu maghfiratin Allah mai gafarta wa mutane ne ala zulmihim akan laifin da duk suka matukar baka mutu ba kana da numfashi idan ka ce Allah ka gafarta ne kuma aka samu ikhlasi ta wajen tubarka wallahi Allah zai yafe fa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lallai fa Allah mahaliccinka mai tsananin ukuba ne ga dan adam idan ya mutu bai tuba ba Allah ka samu iya tuba wa yaqulu allazina kafaru wa yaqulu allazina kafaru lawla unzila alayya ayatun min rabbih innama anta ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا ولن سك كافر شيء كما هر ينزل دي سنا cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih me ya hana a saukar wa Muhammadu da wata mu'jiza amma gaskiya ne ai annabawan da mun ji sun zo da abubuwa da ke tabbatar da hujjarsu kai kuma ina naka misali Musa ya zo da sanda Nabi Isa alaihi salam ya kanta da matacce da warkar da makaho to kai Muhammadu ina naka ka duba kakala irin na dai, amma duk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da su inna ma anta munzir Allah ya rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai ne gargadi ne aikin ka wannan shi magana saukar da mu'jiza wannan aiki na ne in na ga dama zan yi in ba ga dama ba zan yi ba in ji Allah subhanahu wataala in na ga dama zan saukar da aya amma aikinka ka zamanto kana gargadi inna ma anta munzirun wa li kulli qaumin had kowace jama'a da irin ne shiryar da ita akwai lokutan da Allah ya halaka wasu saboda sun dace a halaka su shi manzon Allah Allah ya hukunta ba zai halaka kafiran Makka ba saboda ya riga ya kaddara gaba za su musulunta wanda in ka tafi Makka ba sauran kafiri a yau ba ka ganin kafiri to Allah subhanahu wata'ala ya kaddara waɗancan na zamanin da akwai irin abin da Allah ya sani game da rayuwarsu babu albarka babu alkhairi Allah ya sani babu alkhairi har abada saboda haka yasa ya halaka su amma waɗannan fa Allah ya sani baya za a samu alheri ta zuriya ko da su bi imani ba saboda haka kowace jama'a da irin mai shiryar da ita kamar yadda faɗa a suratul fatir aya ta 24 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لآية كذا تجي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah yana sanin duk abin da mace ta ɗauka na juna biyu Allah yana sanin duk abin da mace ta ɗauka a cikinta wato irin jinjirin da za ta haifa nan gaba Allah ya sani kar ka ɗauka yanzu bature shi ma ya sani likita ma ya sani a shi Allah saninsa daban ne sanin Allah daban ne sanin likita sai idan halittar ta an fara suranta ta sannan zai gane in ya sa wata na'ura ya gane za a samu namiji ko mace amma sanin Allah ba haka bane wa ma tagibul arham abinda mahaifa za ta rage mahaifar mace kwanaki da za ta rage ko watanni Allah ya sani wato Allah ya san wace mace za ta yi dauki cikin wata takwas ko wata bakwai Allah ya sani wacce ce za ta wuce wata tara shine yake wa ma tazi wa ma da kuma abin da mahaifa zai kara. Allah ya sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a wurin Allah yana da gurbadan kiman da Allah subhanahu wa ta'ala ya iba mar ya faɗa a suratul najmi huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard to idan kana son ka kwatanta ilimin Allah game da sanin mahaifa sai ka ɗauko wancan aya ta suratul najmi Allah ya san halittar ɗan adam tun lokacin da aka ƙirƙiro shi daga ƙasa da ya sani la la la bai sani ba wa iz antum ajinnatun da kuma lokacin da kuke yan tayi fi buƙuni ummahatikum kuna jarirai a cikin uwayenku lokacin da ba a ma suranta namiji ne ko mace ba Allah ya sani wannan kuma ya ɓanta ne da Allah subhanahu wa ta'ala wato babu abin da ya ɓuya ga Allah maɗaukaki babu shi akwai labarin da Abdullahi bin Abbas ya bayar wato an ce a shekara ta takwas daga hijirar Annabi sallallahu alaihi sallam, shekara ta takwas manzo Allah yana Madina akwai wasu mutane guda biyu da suka zo wurin shi da Arbat bin Qantin da kuma Amir bin Sufayl bin Mali قدم المدينة ala رسول musamman suka taho Madina saboda su gana da Annabi sallallahu alaihi sallam. الى رسول rasulillah sun samu isowa ga manzon Allah wa huwa jalisun yana zaune an ce ma a masallaci yana zaune saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ma gana da kajire a cikin masallaci yakan gana da su wannan ba sabon abu bane saboda karantar da su ya zama karantarwa idan ana ganawa da su lokacin sallah ya aika za su je gefe za su kaya muke sallah za su gaya muke sallah wannan kafiri zai je ya ringa tunani ya auna da irin ihun da yake a wurin a wajen ibadarsa da wancan ihu da wannan abin da daga ni ɗaya ne to sai Allah ya buɗe zuciyarsa fa darasa baina yayin sun zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Amir bin Qufayn yace ya Muhammad ma taj'al li in aslamtu me zaka bani idan na musulunta yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa laka ma lil muslimina wa alayka ma alai abinda musulmai suke samu shi zaka samu abinda musulmi ba su samu kai ma baka samu wannan ita ce sunnar manzon Allah annabi bai taba yin alkawari ga wani ka musulunta zan baka wani dukiya haka wannan ba tsarin sa bane saboda in zaka musulunta ka musulunta domin wa domin Allah kamar yadda kowane musulmi yake yake yake rayuwarsa a musulunci in ka musulunta kai ma haka amma ba karamin kuskure ba ne ya zaman to za ka yi alkawari ga wani musulunta in ɗauki nauyinka yanzu musulmai waɗanda ma an haife su a musulunci ba ya ɗauki nauyinsu babu wanda ya ɗauki nauyinsu shi ne abinda wannan kafin ke cewa manzo me za ka ban in na musulunta inda a ce musulunci an mayar da shi a wannan tsari to da ya yi ta ganin yin mayaudara da yawa mu magana yaudara ka zo za ka musulunta a to ga kalmar shahada ya furta kalmar shahada to sai aljima shi ke nan eh, ka je ka kama sana'a kowane musulmi haka yake amma a bari mu kama ma haya bari mu yi kaza bari mu yi kaza wannan ba sunan manzon Allah ba kana musulunta ne don wa don Allah amma bai kawar da laifin a taimakawa wanda yake ya shiga cikin runtsi ba ko shiga cikin wani kunci na damuwa saboda sau da yawa idan mutum ya musulunta yana shiga irin wannan kangi amma kar a mai da shi ya zama sharadi wannan ba ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce to sai yace mar to na ji ba za ka bani komi ba amma ta ja'alu al al'amra in aslamtu min ba'dika misali in na musulunta yau ta yadda za ka rubuta wasiya in ka mutuni ne kuma shugaba don Allah ka ji fa wa a rubuta mara wasiya idan annabi ya rasu to shine shugaba to shi abin da yake hanga manzon Allah shugabanci yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake laisa laka zalika wannan ma baka da ikon sa zan ya ce maka in na mutu wani ne shugaba to yana tashi dama magana ta izgilanci domin duk wanda zai zo ya ce ma ga sharadi kafin ya musulunta ba gaskiya ba yana da wata manufa a zuciyarsa saboda haka sai ce wallahi la'amla annaha alayka khairan wa rijala kai Muhammadu wallahi sai na cika garin nan da dawakai da raƙuma sun yaƙe ka kana kana kana gari a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga sahabbai sai manzon Allah ya ce masa yalla uka Allah azza wa jalla wannan ma Allah zai hana ka ba za ka iya ba saboda ka idan Allah yana tare da kai baka fargaban komi kaga amsa duka kaitattu manzo Allah yake bashi ba kharaja amirun wa arbat qala amirun sun fita sun yi kamar za su bar gari to sai dai daga cikin sai ce kai ya ya arbad inni ana bai kamata a ce mu bar gari mu bar Muhammadu haka ba wannan irin abu ya kamata mu je mu kashe abinda za a yi zan tafi in kira shi in ce to ka zo za mu gana idan muna ganawa sai ka zaro takobi sai ka soke shi abinda za a yi ke. ana ashgalu anka muhammadan bil hadith fa turibhu bi sai ka zaro takobi sai ka sare shi fa inna nasa idza qatalta muhammad idan ma an kashe muhammadu me zafi tunda mu manya ne muna da dukiya lam yazidu ala an yarbu biddiya ba abinda zai kara illa kawai a ba su diya a ba su diya muhammadu shikenan saboda me yakrahu alharba ba za su yi sha'awar su shiga yaki ba suna kyamata fa sanutsihim diya mu ba su diya to shi dayan da yace af'al na yarda fa aqbala raji'ani ilayhi suka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam amir yace ya muhammad ummati ukallimuka akwai sauran magana da Allah shi mu gana ina da sauran magana da zan yi da kai shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaggawa da zaran ya ji an ce ana buƙatar ganin sa saboda yana ɗauka ko za a karba addinin Allah fa qama ma'ahu rasulullah fa khalla ya ila al-jida manzo Allah ya tashi tare da shi ce zo mu je gefen wancan katanga sai suka je suka je gefen katanga wa waqafa ma'ahu rasulullah yukallimuhu manzo Allah yana magana da shi shi kuma arbat sallat saifa ya kama ainihin marikin takobi zai jawo falamma wa ba'a yadahu ala sayfi ya dora hannunsa akan takobi kaga su biyu ne sai manzon Allah kuma a baya ne sahabbai ba sa gurin saboda sun keɓe yana dora hannunsa akan takobin ya bisat ala qawwali sayfi sai hannun ya bushe ya tandare akan ainihin markin takobin ba zan iya kan hannun ba to wanda ya halicce ka shi ya aiko manzo yaushe zaka ce zaka saba masa ya kyare ka falam yastati kai ya kasa daga hannunsa bari ba ya zaro takobi. shi kuma arba da yana nan yana magana da annabi ya akai yana jiran ya ga an tilla kan manzo ina kafin ya ishe shi sai ya biya ya kama tafiya suka je gari. amma Allah bai kyale su ba sai da suka bar Madina Allah subhanahu wa ta'ala arsala Allah azza wa jalla ala arbada sa'iqatan Allah ya aiko mai tsawa da tsakan rana ka kashe shi shi kuma ɗayan fa Allah ya turo masa maruru maruru ya fito a jikinsa wanda dalilinsa shi ma ya faɗi ya mutu ba su dai isa gidajensu ba akan hanya shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ta gaba yana cewa mene عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب الله شيني مثلا أبين ده buya. ka ce za ka ɓuya ga Allah sai dai ka ɓuya ga ɗan adam ba za ka iya ɓuya ga Allah ba Allah shi ne masanin abin da ya buya wa shahadatu da abin da ya bayyana alkabiru Allah babba ne almuta'alli Allah mai ɗaukaka ne a kulli shi babu abin da yake Allah ɗaukaka babu abin da yake Allah girma babu saboda ka baka da wata dabara face ka mika wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala me yake gaba سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم ne wato gare ku in ji Allah madaukaki ku ɗan adam man asarra alƙaula da wanda ya sirranta maganarsa ya yi ta a ɓoye wa man jahara bihi da wanda ya bayyana maganarsa wa man huwa mustaqfin bil layli da wanda ya buya a cikin dare sai dare yayi sannan zai buya ya aikata wani laifi wa saribun bin nahari da wanda ya zamanto mai tafiya ne akan hanya a tsakar rana da rana ka kau mutum yana tafiya akan hanya da wanda ya fito cikin duhu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk ɗaya ne wajensa duk ɗaya ne wannan labarin yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi yana cikin hadisai da al-Imam al ya tsebo ya rubuta a littafinsa saboda ya bayyana mu'ujizar manzon Allah wanda shi Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma sa an faɗa ba amma Allah sa wanda ya aiko shi ya sa abin da ake kulla don haka Allah ya kare shi yana mu ibnu Kathir cikin al-bidayah wa nihaya mutallal na biyar shafin 125 yana ma tafsirin ibnu kasir ya kawo shi karkashin wannan aya malamai suna cewa dalilin saukar wannan ayan kenan don Allah ya tabbatar mana ya san gaban mu ya san bayan mu ya san duhu ya san haske ba abin da zaka yi ka buya masa babu Allah ka kara mana tsoronka sai ya ce mene له معاقبات من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال saboda haka yasa aka samu fasara kashi biyu dangane da wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lahu mu'aqibatun min bayyana yana da masu bin juna ta gabansa waye ake nufi la'akari da wannan labari ta ke cewa manzon Allah ne ake nufi wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu masu bin bayan juna yana da al-mu'aqqib wato shine al-muttabi akwai mala'iku da ke ta gaban annabi wa min khalfihi da kuma mala'iku ta bayansa yahfazunahu min amri Allah waɗanda suke tsaronsa game da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala wato manzon Allah yana da wata kariya ta musamman saboda sakon da yake ɗauke da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala kaga in aka fassara da wannan ya dace da wannan kissa kuma haka din dan akwai ayoyin alqur'ani ah, waɗanda suka tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da kariya ga annabawa da manzanninsa saboda sakon da ya ba su to sannan fassara ta biyu ba wai shi manzon Allah kaɗai bane duk mutum duk ɗan adam yana da waɗannan kariya ɗin yana da yana da waɗannan mala'iku waɗanda suke ba da kariya ɗin saboda saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen wannan aya da yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah bai canza wata ni'ima ko lafiya da ya ba mu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza wato abin da ke tare da rayukansu sai sun zamanto sun lalace kafin sai Allah ya lalata al'amarin su wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah ya yi nufin wata cuta ga wasu mutane fala maradda lahu babu mai wato mayar da wannan cuta wa ma lahum min dunihi min wa ba su da wani wata mafaka wanda za su samu tsaro da koma bayan Allah subhanahu wataala daga wannan abin da Allah ya nufa zai same su yana nuna cewa kowa ne akwai ma fahimta da take nuna cewar musulmai ake nufi da lahu mu'aqibatun mu'aqibatun din nan mala'iku ne mala'iku suna tare da kowane dan adam saboda akwai masu rubuta maka aiki waɗannan ba ka rabuwa da kai ba ka rabuwa da kai kayi mai kyau su rubuta kayi mara kyau su rubuta suna ake kira alkataba to sannan kuma akwai mala'iku waɗanda suke rubuta ladan ayyukan mu da muke yi kamar ta ibada kenan saboda hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'aqabu la fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna ta bin juna wajen karban aikin rubuta ayyukanku yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr wadannan mala'iku suna haduwa a lokuta guda biyu da lokacin sallar asuba da kuma lokacin sallar la'asar wato waɗannan mala'iku haka suke karɓan juna ta wajen aikin rubuta ayyukan summa ya arudu su fi kuma waɗanda suka kwana za su haura sama fa yas'aluhum Allah zai musu tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi mala'iku sanin abin da kuka yi amma tunda ya ba su aiki zai tambaye su kaifa taraktum ibadi a wani hali kuka bar bayina fa yaqulu za su ce taraknahum wa hum yusallun mun bar su suna sallar asubahi wa na wa hum yusalluna kuma mun je mun tarar da su da la'asar suna sallah mun tarar da su a sallah mun bar su a sallah wato shi yasa halattar sallah a masallaci yana da falala kwarai saboda mutum zai samu shaidar mala'iku a wurin Allah eh, tabaraka wata'ala za su bada shaida ga Allah sun bar wane yana sallah musamman dai salloli guda biyu din nan hadisin yana sahihul bukhari inda yake fassara ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi haka kuma sahihu muslim yana fadli salatai subhi wal asr babi da ke magana akan Falalan, sallar asubahi da talafa me Allah madaukake yace a gaba Huwa barka zai yi wa rikun mulbarka, Allah fa shi ne wanda yake nuna muku walƙiya. khawfan kuna jin tsoron kada tsawa ta faɗo a dalilin wannan walƙiya wa tama'an sannan kuna faɗai tunda an samu walƙiya alama ce ta ruwan sama zai sauko zuwan walƙiya yana sa ka ka ji tsoro yana sa ka kuma kai faɗai saukar rahamar Allah wa yunshiqu sahaba istiqal Allah nan shine wanda yake somo wato jiragizai masu nauyi waɗanda suke ɗauke da ruwan sama saboda girgije iri-iri ga ba iri guda ba ne akwai wanda ke iya ɗaukan ruwa akwai wanda baya ɗaukan ruwa Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan wato wannan gajimaren da cewa ashabu sikal ya kira shi wato girgije wanda ke da nauyi saboda yana ɗaukan ruwan sama mai yawan gaske ka duba ruwan da za a saukar har ya rusa gidaje da sauransu kuma duk daga sama ya zo iska kaɗai ke rike da wannan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ta gaya mana abin da zai tabbatar mana shi fa Allah nan yana nan sannan kuma abin da ya faɗa zai yi babu mai hana shi me yace a gaba ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده كما الرعد ينا تسبيه دقوديا الله سبحانه وتعالى والملائكة من خيفته ملائكوما سنة ذكر الله وتو dalilin tsoronsa wa yursilu sawa'iqa Allah subhanahu wata'ala yana sako tsawawwaki ya ya turo tsawawwaki fa yusibu biha man yasha'u waɗannan wato tsawon zai zamanto yana samun wanda Allah ya nufi ya same shi wa hum yajaduna fillahi baya da irin wannan bayani wanda ya kamata mutane su ji tsoron Allah har ma gardama suke game da Allah wa huwa shadidul mihal alhali Allah mai tsananin kamu Allah mai tsananin kamu wannan ya nuna ya nuna maka cewar ruwan sama da ke sauka ba wai da kansa yake sauka ba akwai wanda ke kulawa da shi waye yake kulawa da ruwan sama shine ar-ra'du akasarin malaman tafsiri sun fassara da cewar ismu malakin sunan wani mala'ika ne ya suku sahaba wanda ke koran giragizai wato shi mala'ikan aikinsa kenan shi yake rarraba ruwa idan za a saukar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta za a samu ruwa to aikinsa ne ya raba wannan ruwa saboda ka zai kore girgije daga nan ya kai shi can ya kore gajimare ya kawo ruwan ya raba shi gwargwadon yadda Allah ya kaddara za a saukar a kowace ƙasa wa sautul masmu'u min muri sautin da kake ji idan hadari ya dauro wannan ƙarar da kake ji tasbihuhu wato yana zikirin Allah shi wannan mala'ika karar da kake ji idan hadari ya dauro ruguji da ake wannan ruguji din wato tasbihi ne na mala'ika ar-ra'd wanda shine abin da Allah ya faɗa yusabbihu ar-ra'd mala'ika ar-ra'd yana tasbihi wannan tasbihi ne kake ji rugujin nan saboda ai magana ce wanda ba da ka ba ba da yarenka ba don haka ba ka iya gane ka. amma in ka lura kowace halitta da irin maganarta hatta kwari akwai maganganun da suke amfani da su dabbobi akwai irin maganganun su tsuntsaye akwai maganganun su kai dan adam akwai irin naka hatta mu a cikin mutane wata maganar ba ka iya gane ta sai idan ka san yaran to Allah ke gaya mana rugugi da kake ji tasbihi ne na mala'ikan da ke raba ruwa wato shi mala'ikan da ke raba mana ni'ima baya rabon ni'imar sai yayi zikirin Allah amma kuma ya saukar da ruwan ga musulmi da wa waye kai Allah jin kai in ka duba littafan tafsirai haka zaka gani malaman tafsiri sun tabbatar ar-ra'du sunan mala'ika ne kuma akwai hadisi ma hadisin da yazo cikin al-musnad al-imam Ahmad da kuma sunan Tirmidhi hadisin Abdullah bin Abbas yana ba da labari akbalat yahudu ila nabi wata rana yahudawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakalu suka ce ya abal ya kai baban qasim kaga ba za su ce ya rasulullah ba ba za su ce ya nabiyallahi ba saboda ai ba su yarda da shi ba amma za su ce masa ya abal qasim saboda girmama shi tunda sun san larabawa suna alkuniya kuma suna sha'awar a kira su da alkuniya saboda haka suna faɗin abul qasim dan ya zama girmamawa ga manzon Allah amma in suka ce ya rasulullahi kamar sun gaskanta shi ne kuma su ba yarda manzo ne na Allah ba akbirna an radi ma huwa baban kasimu ka bamu labari. labarin ar-ra'd din nan menene sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace malakun minal malaika ar wani malaika ne daga cikin malaikun Allah muwakkalun bis sahabi Allah ya wakilta shi ya kula da giragizai ma'ahu makhariqu min narin yana da dorina na wuta ya suku biha sahab da wannan dorinar ya yake kora girgije haifu sha Allah ta inda Allah ya ga dama saboda ka walƙiya da kake gani dorina ce ta da yake na raba wannan ni'ima da kuma arzikin Allah subhanahu wa ta'ala qalu yahudawa suka ce sadaka ka faɗi gaskiya Muhammadu shikenan ba dai za a musulunta ba hadisin yana sahihu jami'u sahih hadisi na dubu uku da da da ɗari hamsin uku, kaga an samu hadisi kenan daga manzon Allah sannan akwai hadisi kuma mawqufun game da Abdullahi bin Abbas wanda Ikrima ya ba da labarinsa Ikrima almajirin Abdullahi bin Abbas ya yace inna ibn Abbas kana idza ta sautar ra'di Abdullahi bin Abbas idan ya ji kara ta rugugi na hadari kala sai ce subhanallazi sabbahat lahu sarki ya tabbata ga wanda wato ar-ra'du ya masa tasbihi kala sai ce inna ar-ra'da malakun الرعد ان الملائكه mala'ika ne yana magana da gajimare, kama yan'iqu ra'i daga da yanda da kasan mai kiwon dabbobi yake daka tsawa yake magana da dabbobinsa to haka wannan yake sarrafa ainihin gajimare ta wajen rabon ruwan sama wanda shi ma hadisin nasa yana sahihul adab al-mufrad hadisin 262 an ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina Ali bin Abi kamar Abu Huraira kamar Abdullah bin Amr in ka duba tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir haka nan Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym da Siyaru Alamin Nubala na al Zahabi hatta kitabul ummi na Shafi'i yana mujallad na farko shafin da majmu'u fatawa mujallad na 24 shafi na 263 wato malaman sunna sun tabbatar ar-ra'd sunan mala'ika ne me yace a gaba له دعوة حقا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah subhanahu wa yana ci gaba da bayanin kansa gare mu ga wanda bai sani ba, lahu da'awatul haq kira na gaskiya tana Allah Wato idan ka bar kira na Allah to ka bace, ba ka samun kira na gaskiya sai ga addinin musulunci. والذين يدعون من دونه waɗanda suke kiran wani Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa musu ba ta kowace hanya ana magana misali wato ana magana ne da ainihin Qurayshawa mutanen Makka waɗanda sun yi watsi da addinin musulunci suna bautan gumaka saboda haka za su je suna ta kiran gunki kai mana kaza kai mana kaza Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan gumaka ba za su amsa musu ba amma inda Allah ne ka kira shi ba zai amsa ma. inda Allah ne ka kira shi zai amsa haka kuma addini in ba addinin Allah ka rike ba kai aikin banza hatta addu'ar ma idan ka yi ka in ba Allah ka kira ba kai aikin banza saboda idan ka kira wani wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa muku ba illa ka ba su fahi sai dai misalin wanda ya da hannunsa idan ma'i zuwa ga ruwa liyabdu ga fahu saboda ruwan ya iso bakinsa wa ma huwa bi balighihi kuma ruwan ba zai iso bakin shi ba malamai sun yi fassara wannan guri fassarori daban-daban wato dai abinda Allah yake nufi shine kamar kai ne kake son ruwa ya iso bakinka idan kana son ruwa ya iso bakinka ai ya kamata ka dunkula hannun ka ebo shi ka kawo bakinka amma idan ka mika ka da hannunka ba akan ruwan in ka ɗaga ruwan zai zube ba zai iso bakin naka ba sai ka ɗiba wato baka bi hanyar ma da za ka samu biyan bukata ba idan har kana kiran gumaka akwai waɗanda ke ganin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a nan mutum ne ya miƙa hannunsa ga ruwa eh, la yakunu fi yadihi shay'un hannunsa baya zama akwai ruwan matukar ba ya tattara bane ya ɗebo aw yushiru bi kafihi ila ma ko mutum yayi ishara ga ruwan yayi ishara ga ruwan kaga ya kinta da hannunsa kenan wa yad'uhu bi lisanihi da har shi sai rika cewa ruwa zo ruwa zo kaga ruwan ba zai zo ta kansa shiga bakin ka ba sai ka ɗiba wata fassaran kuma ana cewa au ya muddu ya dafu ilal bi'ri kai ne ka tafi bakin rijiya saboda ka sai ka miƙa hannunka wai za ka ɗebo ruwan da hannunka kawai ba tare da ka sanya guga ba fala ya bulugu ƙaran bi'ri ilal ma'i hannunka ai ba zai isa karkashin ƙarƙashin rijiyar ba bare ya ɗebo ruwa saboda haka nan ma ne ashe idan kana son ka samu ruwa daga rijiya sai ka amfani da guga aw ba ka kaffaihi fil ma la yanfa'u zalika ma lam yagrif bihi al ma ko ko mutum ya ɗebo ruwa ya mika hannunsa ya ɗebo ruwa ba tare da ya ya dunkula hannun ba kaga ruwa ba zai tattaru ba bare har ya kawo bakinsa wa ma du'a'u kafirin illa fi dalal Allah ya ita addu'ar kafirai ba komai bace face a cikin bata to wannan guri ba wai yana nuna cewa Allah bai karban addu'an kafiri ba la me ma'anar wa ma du'a'ul kafiri da illa fi dalal addu'ar kafirai bata zama ba bata kasance ba face cikin bata abinda Allah ya madaukake yake mana ishara da shi idan ma kafiri yayi roko to addu'ar abinda yake roko ba alkhairi bane shirme ne amma baya nuna cewa Allah bai karba masa Allah yana karba maka kafiri mun karanta a baya hadisin Anas bin Malik wanda yazo cikin al-Musnad Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqu da'watal mazlum ku kiyaye addu'ar wanda an cuce shi wa in kana kafiran ko da kafiri saboda ka ta kafiri Allah yana amsa addu'arsa hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 600 767 sannan akwai shi a sahihu tarjib hadisin 2231 a littafin majmu'u fatawa mujallal na farko shafin da amma Amman ijaba Lissa'ili na fa'amun amsa addu'ar duk wani mai roƙo ya game dukkan ɗan adam Allah yana amsa addu'ar musulmi Allah yana amsa addu'ar kafir kar ka ɗauka sai ta musulmai kawai don akwai da yawa waɗanda suke amfani da wannan aya su kafa hujjar cewa Allah bai karɓar addu'ar kafiri ba haka ne. wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal baya nuna cewar Allah baya karban addu'an kafiri idan ana nufin cewar Allah ba zai karbi addu'arsa ba ko a lahira ne ba a duniya ba wannan a lahira babu shakka haka amma a duniya ijabar ta shafi kowa me dalili an ya faɗa mana a cikin alqur'ani wa idza massakum ad-durru fil bahri ضل من تدعون illa إياه falamma najjakum ila albarri a'raftum wa kana al-insanu kafura Allah ya faɗa mana a suratul Isra aya ta 67 idan an shiga teku aka ga alamar halaka zaka ga kafirai suna roƙon Allah Allah ka cece mu Allah ka tsere da mu Allah ya faɗi haka yace idan Allah ya tsayar da ku kaga ya amfa musu kenan ko kuna zuwa kan tudu sai ku koma mutunci ga Allah subhanahu wataala ya nuna cewa Allah yana karɓar addu'ar kafirai yana karba a mujallar na farko shafin ɗari biyu da shida ya ce wal khalqu kulluhum yas'aluna Allah yan adam gaba ɗaya suna roƙon Allah mu'minuhum wa kafiruhum wato mu'minai da kafirai duk suna roƙon Allah wa qad yujibu Allah du'a al kufar Allah yakan amsa addu'ar kafirai fa innal kufara yas'aluna ar-rizqa wa yarzuquhum kafirai suka roki Allah ya ba su arziki kuma yana ba su wa yasqihim suna roƙonsa ya ba su ruwa ya saukar musu da ruwa haka ma ibnu qayyim jawziya yayi magana akai a cikin littafin sa igafatul lahban a mujallal na farko shafi na goma sha uku yace laisa kullu man ajaba Allah du'aahu yakunu radiyan an ba wai idan Allah ya amsa addu'ar ka shikenan ya yarda da kai ba Allah yana amsa addu'ar kowa da na kirki da na banza amma kar ka ɗauka dan ka samu ijaba ka roƙi Allah ya karba sai ka ɗauka Allah ya yarda da kai na ɗaya wala muhibban lahu wannan baya nuna Allah yana son ka sannan na uku wala radiyan bi fi'lihi wannan baya nuna Allah ya yarda da aikin da kai abubuwa guda uku dan ka samu ijaba kar ka ɗauka ya nuna cewar Allah ya yarda da kai Allah yana son ka Allah ya yarda da abin da ka aikata kafin ka samu ijaba waɗannan abubuwa uku ba sa nuna Yar eh, wato amincewar Allah gare ka illa dai ka samu ijaba kawai fa innahu yujibul eh, barra wal fajir Allah yakan amsa wa na kirki da na banza Allah yakan amsa wa mutanen kirki kuma yana amsa wa mutanen banza wal mu'min wal kafir Allah yana amsa wa mu'mini Allah yana amsa wa kafir wa kathirun minan nasi da yawa mutane yad'u du'a'an ya'tadi fihi zaka samu akwai wanda zai yi wata addu'ar da ya saba ma ka'ida an zubar da jini ko an binne wani dabba da rai ko an yi wani abu na tsatsuba ibnu qayyim jawziya yace aw yashtari fi du'a'ihi ko a samu mutum yayi wata yayi wani sharadi cikin addu'ar sa na kafirci aw yakunu mimma la yajuzu an yaf'al ko mutum ya roki abin da bai kamata ba fa yahtumahu aw ba'du kuma sai mutum ya samu biyan bukata to idan mutum ya samu biyan bukata fa yazunnu anna amalahu salihun mardiyyun billah sai dinga tsammanin abin da yayi din nan ya samu ijaba ai Allah ya yarda shi ba dan ka tafi gurin boka ya ma bokanci ka samu biyan bukata bai nuna Allah ya yarda da kai ba na daya bai nuna Allah ya yarda da kai da kuma bokan ba na biyu bai nuna Allah yana son ka ko wancan bokan ba na uku Allah bai nuna Allah ya yarda da abin da aka yi kafin a samu ijaba ba saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana yakan ba mutum don yana son shi kuma yakan ba mutum dan yaƙe shi wannan duk ya tabbata cikin sifofin Allah misali a suratul al'an aya ta 44 falamma nasu ma zukiru bihi an yi ta musu wa'azi suka yi watsi da shi tunda sun yi watsi da shi ba fatahna alaihim ba kulli shay saboda ka sai mu bude musu kofofin sabu arziki yayi ta zuwa biyan bukata na zuwa duk abin da kake nema sai kana samu hatta idza farihu bima utu sai sun yi murna suna jin ai mukan yanzu mu ne na kusa da Allah a akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun saboda haka Allah yana iya ba mu masoyinsa kuma Allah yana iya ba mu makiyinsa Allah ta kare ne ya sai gaba ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو صال ولله يسجد من في السماوات والأرض duk wanda ke sammai da wanda ke ƙasa yana sujuda ga Allah Ƙau'an ko dai a son shi wa karhan da kuma ƙinsa da so da ki kowa yana bautan Allah hatta kafiri amma bautan da kafiri yake ma Allah ba ta samun lada bane don shi yasa aka ce wa karhan tilas ya bauta ma Allah kuma Allah yake wa biladuhum hatta ma inwansu bil guduwi wal asar safa da yamma shi musulmi da safe ya bauta ma Allah inuwarsa ta bauta ma Allah da yamma ma haka kafiri da safe inuwarsa ta bauta ma Allah ban da shi da yamma inuwarsa ta yi bautan Allah ban da shi a ce dai ba yanda za a yi dan adam ya rayu a duniya ba tare da ya bauta ma Allah ba ko dai bautar da za ka samu lada ko ko bautar da babu lada amma dole sai ka yi ta قل من رب السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله خلفا اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض كشي بهل الجنس الميل كفا وكيرينونسو wace gudanar da su wace da iko da sammai da ƙasa kulillahu ka gaya musu shine Allah kul afattaqtum min dunihi awliya to tunda kun yarda Allah shi ke gudanar da duk abin da ke cikin sammai da ƙasa sai kuka riki waninsa shine abin jibinta la yamliku li anfusihim naf'a wala darra kun riki abubuwan da ba su mallakar amfani makawunan su ba su mallakar cutarwa makabulan su yanzu kan mutum ya ajiye gunki gunki bai amfani kansa ba bare ya amfane ka kul hal yastawi al-a'ma wal basir ka gaya musu shin makaho da mai gani suna zama daidai am hal tastawi zulmat wal nur ko duhu da haske suna zama daya wato dufai da haske ba su zama iri guda am ja'alu lillahi shuraka ko kuwa da kuka sanya ma Allah ababen shirka khalaqu ka khalqihi sun yi halitta irin tashi ne fatashabaha al-khalqu alaihim don haka sai halittar ta rikice muku kun kasa gane waye gwali Allah ne ko wancan wanda shine yasa malamai ke cewa ba abin mamaki bane dan adam yayi halitta amma abinda Allah ya kawar shine ba zai iya yin irin na Allah ba bare har dan adam ya rikice ya kasa gane waye Allah waye bawa am eh, eh, khalaqu ka khalqihi sun yi halitta irin tasa ba bata sha ba khalqu alayhi Allah sai ya hada abin gaba ɗaya yace kulillahu khaliqu kulli shay'in kace Allah shine mai halittan dukkan komai domin idan ɗan adam ya ƙera mota to da ɗan adam da motan duk halittan Allah wa huwa al-wahidul qahar Allah shine makaɗaiki Allah shine mai rinjaye wannan aya ta zo cikin surat yusuf aya ta talatin tara ya inda yake cewa wa eh, huwa alwahidul inda yake cewa alwahidul wato akwai malamin da ke ganin wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala ana iya samun ismullahi al-azam cikin sa ko da dai malamai sun yi martani akai amma babu shakka alwahidul suna ne na Allah wanda babu yanda za a yi halitta ya shiga halittarsa ba ta iya shiga tsakanin waɗannan sunaye guda biyu halittar Allah ba ta shiga alwahidu halittar Allah ba ta shiga alkaharu. saboda haka Allah ya kawo wannan saboda ya tabbatar da ba yanda za a yi dan adam ya yi halitta irin tashi me yake a gaba أنزل من السماء ماء بقدرها فاحتمل السيل فاحتمل السائل زبدا رابيا ومما تنقلون عليه في النار ابتداء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال anzala min as-sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama wato zai ba mu wani misali sai ka lura da shi kyau fasalat awdiyatun bi qadariha gwargwadon ruwan da ya sauko daga sama gwargwadon abin da ya gudana a magudana domin abin da ya sauko daga sama shi zai gangara a lambatu shi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa qalat awdiyatun bi qadariha ya zama magudana wato sun gudana da gwargwadon ruwan da Allah ya saukar daga sama to amma ruwan da Allah ya saukar daga sama din nan ba shi kadai yake tafiya ba idan lokacin da ya sauko yana da tsafta ruwa ne mai tsafta ruwa ne mai tsafta amma yana sauka kamala sayyidu zabadar rabiya wannan ruwan gudanar ruwan shi ake nufi da asailu sai zamanto yana ya ɗauko yayi ya ɗauko kumfa wato rabiya wanda ya mamaye samansa ya haura saman shi shine aliyan ruwan da tafiya a cikin zaka ga yana yana karuwa yana ƙara girma amma ba ruwan da ya ƙara girma ba yayi da kumfa da shara duk suke ta mamayansa suna hawa sama to wannan misali ka haɗa shi kuma da wa min yuke tuna alaihi fil nar abinda mutane suke jefawa a wuta kamar makera kenan ibtiga sun makeri yana jefa kamar zinari ko azurfa a wuta saboda in ta narke ya sarrafa ta ya kera ko dai dan kunne ko sarkan wuya ko wani abu haka shi yasa Allah kuke ce ibtiga sun, saboda neman kayan ado aw mata'in ko kuwa makeri ya jefa karfe a wuta saboda neman wani kaya kaya da ake amfani da shi kamar kayan noma in za a yi huda sai an narka karfe an daka to duka waɗannan in ma zinari aka sa a wuta in ma azurfa aka sa a wuta in ma karfe aka sa a wuta shi ma zabadun misluhu ana samun kumfa haka ana samun datti kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil to haka Allah yake bugun gaskiya da ƙarya yake ɗaukan gaskiya ya ɗauki ƙarya ko ya ba ku misalin gaskiya da misalin ƙarya me ya misali a nan fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an kumfan da yayi wanda ambaliyar ruwa ya ɗebo in kai hakuri sannu a hankali wannan kumfan za ta ke kashe za ta bushe wa amma ma fa'u nasa amma abinda Allah ya saukar daga sama saboda ya amfani mutane fa yamkusu fil ardh wannan kan zai tabbata a doron kasa kazalika yadribu Allahu al-amsal haka dai Allah yake bugun misalai da yake gaba lallazina tadabu li rabbihim al-husna والذين لم يستجيبوا له لو لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله ملك الشياب هذا وانت المثال صبر مكاني كاسكيا دقتها كما رجع يضرب الله الحق والباطل وتقول أقل كاسكيا بداش. saboda haka idan ka ga mutane suna wata da'awa sa musu ido wato kamar yadda Allah ya bada misali da ambaliyar ruwa yana tafe da kumfa da waye yau da gobe ƙarya bacewa take amma gaskiyar za ta dawoma gaskiya ba ta bacewa wato Allah ya gaya wa mutanen maka wannan magana ka suranta yadda ayan take take take bada ma'ana sai ga ya tabbata yanzu in ka je makka ina gidan abu lahabi ina gidan abu jahal wani ma wani ma zai wani abu jahal kake tambaye mu a garin makka babu babu su ya sun bacci. me ya tabbata a makka awar manzon Allah sai dai a rinka cewa da can ake tunanin akwai gunkin nan an kafa da ta can ake tunanin wancan gunkin amma babu su to haka misalin gaskiya da ƙarya yake kai riko da gaskiya ba ka jin kunya a duniya bare kiyama للذين استجابوا لربهم لهم لربهم الحسنى ودن سكا امسا ما الله سن سكي سامون kyakkyawar makoma a lahira ita ce aljanna wallazina lam yastajibu lahu wa lam amsa ma Allah ba fa law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu da dai a ce duniya duk abin da ke cikin ta na dukiya a ƙara ninkawa su ɗauka labtado bihi ce za su fanshi kawunan su da wannan dukiya a wajen Allah Allah ba zai karɓa ba ulaika lahum su'ul hisabi wadannan su suke da mummunan hisabi saboda haka a kiyama akwai kyakkyawar hisabi akwai mummunan hisabi kyakkyawar hisabi ita ce ake yin ta da sauki babu tole tole kayi kaza eh nayi to kaza fa eh nayi amma a ce kayi kaza eh me yasa kai to rigima ta tashi domin da an ce me yasa kai ba abin da zai biyo ba banda azabar Allah don ba ka iya kubuta in dai za a tono dalili a yi bincike gare ta amma kitabi mai sauki Allah zai ma tambaya kai kaza eh kai kaza eh tambayar kenan da za a yi amma ba ta zuma Allah ka mana kitabi mai sauki wa ma'awahum jahannam wa bi'sal wa wadancan wadanda suka ki amsa kiran Allah makomar su wutar jahannama ce shimfiɗa ta yi muni afaman ya'lamu amma ya'lamu إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق wanda ya san cewar abinda aka saukar daga wajen Allah aka kawo maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin gaskiya ne kamar mu kenan mun yadda alqur'ani gaskiya ne manzancin annabi gaskiya ne duk abin da annabi ya kawo mana mun yarda gaskiya ne shine Allah ya ce wanda ya gaskanta abin da manzo ya zo da shi yana zama kaman huwa a'ma kamar makaho ashe makantar ba ta ido ba ce makantar ita ce kin karban sakon manzon Allah inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankula ne kawai suke tunani الذين يوفون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ودن سكي cika alkawarin Allah ma amara Allah bihi Allah subhanahu ya ce ai sallah kada ya ce ai azumi kada yi wala yanquduna al-mithaq sannan ba warware alkawura wadanda suka haɗa rantsuwa da su idan sun yi alkawari suna kokarin cikawa sannan biyayyar su ga Allah ba ta ba والذين يصلون ما أمر الله به والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل waɗanda suke sadar da duk abin da Allah ya umarni a sadar da shi sun yarda da manzannin Allah gaba ɗaya saboda kowane annabi ya zo sai ya ce bayan na tafi wani zai zo idan wancan ma ya zo kafin ya tafi zai ce in na tafi wani zai zo to waɗannan manzanni a haɗa suke shi yasa aka ce musulmi ya yarda da su gaba ɗaya su ko da bai san su ba mun yi imani da duka manzannin Allah to wannan shine ainihin fassarar wannan aya sannan malamai suna cewa duk abin da Allah ya umarni a sadar to ka sadar da shi kamar zumunci da sauransu wa yakhshawna rabbahum suna tsoron Allah wa ya yakhafuna su alhisab kuma suna tsoron mummunan hisabi me bambanci tsakanin alkhashiya da alkhawfu Allah ya tabbatar mana ba abu ɗaya bane a cikin wannan aya yakhshawna rabbahum amma kuma hisabi fa aka ce ya yakhafuna ya nuna akwai bambanci tsakanin alkhashiyatu da alkhawfu kuma haka din ne akwai malami da ake kiransa Abu Hilal al-hasan bin abdullah al-askari mai littafin al-furuq fil lugha shafin 426 yace la shakka annal khashyata a'la minhu babu shakka idan aka ce al-khashya da larabci tafi al-khawf wa hiya ashaddu al-khawf tsoro wanda ya tsananta shi ake kiransa al-khashya ولذلك خصت الخشية بالله تعالى saboda haka yasa alkhashiya ta tsaya ne ga Allah kawai kaga aka ce wa shauna rabbahum suna tsananin tsoron Allah mahaliccin amma da aka zo su'ul hisab da aka zo ga su'ul hisab sai aka ce ya kafuna wanda ya nuna maka cewa alkhashiya ta fi alkhawfu tsanani me ya bambanta alkhashiya da alkhawfu abin da ya bambanta tsakanin su shine alkhashiya ana yin ta ne da ilimi alkhawfu ana yin ta ne babu ilimi shi Allah tsoronsa wanda ke tasiri shine tsoron da aka yi ma Allah da ilimi an tsoraci Allah tsoro na ilimi wannan dalilin ya sa Allah ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama al khashiya tsoron Allah ne da ilimi amma al khawfa tsoron Allah ne ko da a jahilci shi yasa aka ce suna tsoron mummunan hisabi dan dukkan mu babu wanda ya ga hisabi dan mun jahilci hisabi saboda haka aka danganta tsoron hisabi da alkhawfu amma tsoron Allah fa an danganta shi da alkhashiya saboda wannan tsoron ne kada yake sa ka samu lada ka samu makoma ta aljanna wannan ya zo cikin wato littafin ar-rajibul asfahani shine garibul qur'an yana shafin 155 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأن دسكيها كل سبد فاكا داتي واد فكر الله مهل الشمس وأقاموا الصلاة في قيد صلى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية sun ba da sadaka daga abin da muka azurta su a ɓoye sun bayar a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna kawar da mummunan hali da aka musu da kyakkyawa idan an maka mugun hali sai ka saka da kyakkyawa ulaika lahum uqubad dar waɗannan su suke samun gida wato na makoma na kiyama idan aka ce uquba ana nufin almarji'u waɗannan su suke samun gida na makoma saboda in ka shiga aljanna ba ka shiga ake kiran aljanna makoma wanda duk ya shiga ba zai fita ba Allah ya sa mu komar mu ce jannatu adn jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مكوما سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار جنات عدن مكومة الله magana ita ce gidajen inda ake magana akan uku dar sai Allah ya fakkara uku dar da cewa jannatu adil gidajen aljanna na dawwama gidaje na zama yadkhulunaha za su shige ta wa man salaha min aba'ihim wanda ya gyara aikinsa shi sa aka ce wa man salaha a samo iyayenka in sun yi riko da addinin kwarai a kawo wa azwajihim matanka a kawo ma wa zurriyati ya'yanka a kawo wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab ga mala'iku suna shigowa ta kowace kofa mai suke cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku domin kun yi hakuri saboda zaman duniya ba ka iya cin riba sai ka yi hakuri ibadar ba ka iya yin ta sai da hakuri tsoron Allah ma ba za ka iya ba sai da hakuri saboda ba ka iya nisantar sata sai ka yi hakuri ba ka iya nisantar zina sai ka yi hakuri ba ka iya nisantar duk abin da ya shafi sabon Allah sai da hakuri fa ni'ma uqbad dar mala'iku suna cewa to madalla da gida na ƙarshe da ya tabbata gare ku shine aljanna yanzu a saka aljanna a kawo iyayenka matanka ƴaƴanka Allah ka samu dace da wannan rahama me aya ta ƙarshe ta ce والذين يعقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله ودن suke warware alkawarin Allah min ba'di misaqihi bayan an tamkinci an daure shi warware alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala warware alkawarin Allah ko shine rashin bin dokansa domin da zaran kai kalmar shahada kamar alkawari ka kulla da Allah sallah zakka azumi duk za ka yi sai zama ka ce kai musulmi ne amma waɗannan ayyuka babu ruwanka da ka warware alkawari Allah ka tsare wa ya zaqa ulama amara Allah bi an yusala waɗanda suka yanke abinda Allah ya umarni a sadar sun yanke abinda Allah ya umarni a sadar musulmai kenan don aya tana hawa ga kafiri tana hawa ga musulmi idan ka dora ka ga kafirai abinda Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda suka warware alkawarin Allah su ne ahlul kitab dama a littafin su an Musa annabi Muhammad zai zo ga inda ma zai fito ga siffarsa da sauransu lokacin da manzon Allah ya bayyana fa sai suka yi suka kiyata ahlul kitab yahudawa da nasara Allah ya riga ya faɗa musu saboda duk annabawa sun tabbatar da zuwar manzon Allah amma da ya taho sai suka yi watsi da shi kaga sun warware wannan alƙawari in ta musulmi ne fa kalmar shahada ita ma alƙawarin Allah in baka tsai da ita ba ka warware wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla sun yanke abin da Allah ya umarni a sadar wa yusiduna fil ardi sun yi barna a cikin ƙasa ulaika lahumul la'ana waɗannan suna da la'antar Allah walahum su'ud dar suke da mummunan makoma mummunan gida ga la'antar Allah sannan ga makoma ta wuta Allah madaukake ya tsare mu Allah ya kauta imanin mu Allah ya sa ba ma cikin waɗanda suke samun mummunan hisabi a ranar kiyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك